اللهم آتنا الصواب وجنبنا الخطأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم uku ga watan zulka'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in daidai shida da watan bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara Allah ya dawo da mu wannan masallaci masjidu Ali bin Abi Talib da ke babban doro a cikin garin zariya jihar kaduna a najeriya muna ci gaba da bayani na hukunce-hukuncen shari'a cikin wannan littafi na al'ashimawi yau za mu tashi babu shirin fiskara wato babi da zai mana bayani game da abin da ya shafi sha'adar sallah idan an ce sha'adi wato abin da idan bai kammala ba to aka yi aikin aikin bai inganta ba kuma bai yi ba aiki bai cika ya zama sahihi sai sharuɗan yin aikin sun tabbata to ita ma sallah tana da sharuɗa kamar yadda malamai suka yi bayani sharuɗan inganci da kuma sharaɗi na wajibci ko sharaɗi na wajibci da sharuɗan inganci da yadda Allah malam zai mana bayani dalla-dalla waliskalati shirutu wujubu Allah tana da sharuɗa na wajibci ma'ana kasantuwan sallolin nan guda biyar fa'ari dole to ba ta zama dole sai in waɗannan sharuɗa da za mu ambata sun tabbata amma in aka rasa su ko aka rasa tsayensu wannan sallah ba ta zama dole ba kamar yadda za mu gani wa shi rufi sannan sallah tana da sharuɗa na ta inganta kenan idan sallah ba ta samu sharuɗan inganci ba ko da ta waje ba a kan mutum sai ya yi ta ba tare da waɗannan sharuɗa sun kammala ba to sallarsa ba ta inganta ba ma'ana ba ta tashi ba ta kamar yadda insha Allah malam zai mana bayani fa amma shuruɗi wujubiha amma sharaɗin sallah ta zama dole akan kowa da kowa a hankacin akwai abubuwa biyar waɗanda sai sun tabbata sannan sallah ta zama dole akan mutum na ɗaya al'islam musulunci kafiri wanda bai musulunta ba ko ma wani irin addini yake yi sallah ba ta waje ba a kansa ba hukunci domin ba ka tilasta ma wani ka ce sai ya yi musulunci la'ikraha fiddin a ta bayyana rushidu min algayi wa mai yakfur bi tsabut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam tisama laha alqur'ani na cewa babu tilas a al'amarin addini domin gaskiya da shirya sun bayyana bata kuma ta fito sarari wanda zai ya kafice ma duk abin da ake bautawa ba Allah ba yayi imani yana bautarsa ga Allah wannan ya yi muku da igiya babba wanda ba za ta tsinke ba har ta sadar da shi da gidan aljanna Allah ka ba mu ikon yin haka tare da wannan hukunce-hukuncen shari'a Allah yana magana da al'umman duniya ne duka domin wa ma'arkar naka illa ka fatallin nasi bashiran wani zira ba mu aiko ka ba kaidan kazan manzo ga duniyan al'umma da aljannu baki ɗaya, kai masu bishara in sun yi amanna da aiki da aljanna kai masu gargadi in suka yi butulci suka tashi ce akwai wuta sannan ga musulmin da ya musulunta ko ya anshi imani to shi sallah ta zama masa dole ko yana so ko baya son yi idan kuma yana yi lokacin da ya ga dama cikakken fasiki ne ta rufusfada idan ya karyata ya yi za a yi tan jawo hankalin shi da wa'azi da bayani kwana uku idan ya tuba <clears throat> ya ci gaba da sallah ya dawo gida idan mutum ya ce sallah gaskiya ce amma shi ya gaji da yi to in a zuhun ne ko la'asar za a saurara mashi ana wa'azi ana mazauratar da shi har zuwa faduwa rana idan rana ta fada bai yi ba za a kashe shi amma kisan haddi shi ko wancan da ya ce ba gaskiya ba ce kisan kafici shi wanda ya gaskiya ne amma ya gaji da yi in an kashe shi za a yi masa sallah amma za a samu mutane ne wanda yake dai sai a hankali su zo fi mashi sallah kamar irin 'yan daudu haka karuwai su biyo baya da aka ga ce liman ɗan daudu ne maka sallah da kuma sauran 'yan daudu kaga abu ba kyau na faɗi wannan domin ana cewa ba a son a ga mutanen kirki suna rige tarban gawarsa shi kuma za a rufe shi a makabbatan musulmi don shi musulmi ne fasiki amma wanda ya karyata ha aka yi masa haddi shi an kashe shi kisan kafiri za ba za a kai shi makabartan musulmi ba ba za a yi masa sallah ba bal kawai dai kada ya dame mu da wari sai a binne shi kaman jaki a yi masa an shi a jika in an haka rami aka saka shi sai a mayar a binne da ƙasa kawai ba shi da daraja ko mutunci saboda ya saki sallah Allah ya kiyaye na biyu sharadi na biyu kenan wal bulu sai balaga sallah bata wajaba ba a kan ƙarami ko ƙaramar yarinya alqur'ani yana cewa wa idza balagal atfalu minkum al-hulma da wannan ayar da take cewa idan ƙananan yaranku suka kai matsayin mafarki wato suna mafarkin saduwa da juna sun balaga kenan to ko gida za su shiga ko ɗaki za su shiga su nemi izini domin dokoki daga hannan na wajibi a yi ko a bari ya hau kansa. dole su kiyaye sa'annan tare da cewa sallah ba ta zama dole akan yaro ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muru auladakum bis salati ku umurci ‘ya'yanku su rinka sallah suna ‘yan shekara bakwai in suka kai goma suka ƙi yin sallah ku buge su a nan ne shari'a kai tsaye ta ce a bugi yaro in bai sallah har ya kai shekara goma ko ya bota amma a sauran wurare za ka ga duk inda aka yi maganan duka to shi ne mataki na ƙarke a tarbiyya wanda kuma mafiya yawanmu sun mai da shi matakin farko Allah ya sa mu fahimci tarbiyyar musulunci mu kuma yi aiki da shi wal aqlu sai hankali sallah ba ta wajaba akan mahaukaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mutane uku da yake an ɗauke masu alƙalamin rubuta zunubi amma akwai wani abu mai haɗari wanda ya yi hauka malamai suka ce ana duban kafin ya yi hauka yaya yake kafin ya yi hauka mutum ne mai addini mai tsara sallah mai kula da ibada baya saba ma Allah to a haka zai tafi a wancan kafiri ne a haka zai tafi a haukan a fasiki ne Allah ya tsawake a haka dai duka za a tafi gwargwadon yadda aka samu kai shi ake son kullum mutum ya zama nagari domin bai san an ji masababalanta na gobe Allah ka tsare mana imaninmu baki da a takaice wanda bai da hankali an ɗauke masa sallah da zai sami lafiya bayan shekaru ba za a ce ya mai da waɗancan salloli ko ya biya azuminsa ba Allah ya ɗauke masa wannan domin ba wanda zai so ya yi hauka ba wanda zai so ya magu da hankalinsa ko da na minti ɗaya Allah ka tsare mana namu baki ɗaya ah, sai na hudu wa dukulil waqti da shigar lokaci ba a sallah lokaci bai yi ba saboda aya ta alkur'ani mai girma tana ce mana inna salata na 'ala al-mu'minina kitaban mawquta lallai sallah ta zan a akan masu imani wajibcinta kuma na lokaci ne da za ka yi ƙoƙari ka ga kamar wai kai kyautatawa ne ƙarfe goma sha ɗaya na rana a munan yanzu sai ka yi alola ka yi a zuwa to ba ka kyauta ba kuma ba ka yi ba domin ba ta zama dole ba ba a neme ta a wannan lokaci ba don ka yi to ka dai amma dai wajibin nan na nan a kanka sai lokaci ya shiga a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam umarnin da aka ba shi kenan a kuma salata liduluki shamsi ila gaskar laili wa ƙar'an alfajir inna ƙar'an alfajir kana mashhuda Allah shi ya ta hadidi lokutan da za a yi hamsu salawati da za ka ce kai bari in haɗa su yanzu kawai in yi na gobe kaga na isar kenan na gabata a ai shi sha'anin addini ya wuce ka yi kiyashin shi da sha'anin rayuwa mutum ne maka aiki yau ya gama ka ji daɗi sai ka ce to gobe ka dawo ga kudin yau ga na gobe sai ya ji daɗi to a mu'amalar ka da ɗan adam kenan amma Allah ba a bashi ba a yin abin da yake kafin lokaci yanzu kaga da za ka je aikin umra yanzu za ka je cikin farashi mai rahusa sannan kuma ba ruwanka da matsatsi da matsuwa to sai ka ce to bari in je yin aikin haji ai watannin aikin haji ya shiga sai ka je duk ka yi komi da komi ka yi ihraminka ka yi tsawafinka ka yi sa'ayinka ka yi tsayuwan arfa ka yi jifa ka yi komi sai Allah ya ce to lokaci bai yi ba saboda haka ka yi wasa ka ɓata lokacinka in ma ka dage kai addini ne sai a ce ka kawo sabon addini ka yi bid'a ka yi laifi ka saurari sakamakon ka mummuna in ba ka tuba ba ina fatan mun gane to shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ayyul a'amali afdal qala as-salatu li waqtiha wani aiki yafi kowanne sallallahu alaihi wa sallam yace kai sallah a gaban lokacinka dan haka kai lokaci yayi saboda mahimmancin lokaci a sallah hadisi ya tabbata malaika jibrilu sai da ya rinka saukowa yana koyawa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokutan sallah cikin kwana biyu yau ya yi a farkon lokaci na muhutari gobe ya yi a ƙarshen lokaci na muhutari, sannan ya ce masa biha za umir tsara wannan lokacin sallolin da shi aka umarce ka kada ka saba don haka wanda ya yi sallah kafin lokaci yana sane ba sallah har gara wanda ma lokacin ya zo ba amma shi kuma ba gara ba ne wajen zunubi sai dai wannan shi ba sallan ne kwata-kwata tankan ma bai yi ba ne wannan ko ya yi laifi ne amma ta yi to sai mu kula a na biyar wa bulugu da a watan nabi sallallahu alaihi wasallam sannan sallah tana zama dole a kan mutum a lokacin da kira da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi ya isan masa idan a ce ga wani a yau yana rayuwa a wani kogon dutse a daji kamar diri gaba ɗin mai san abin da duniya ke ciki ba balantana ya ji akwai addinin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ana ce masa al-islam wannan sallah ba ta waje ba a kansa kuma da zai tafi a haka ya mutu ana ya masa fata ya shiga cikin wa makon na mu'azzibina hatta na bu'asa rasula Allah shi barka Da waɗannan su ne sharuɗa kamar yadda muka gani guda biyar wanda yake wajibi ne musulmi ya tsare su ko a tabbatar sun tabbata kafin a yi sallah Allah ka taimake mu a kai ba da wannan ba ko ɗayansu sallah ba ta waje ba ba a kan mutum wa amma ta. amma idan muka dawo bayani game da sharuɗan ingancin sallah wato abubuwan da idan ba sun tabbata ba sallan na nan wajiba a kanka amma in ka yi ba tare da waɗannan sharuɗa ka samu su to sallan kawai ba ta ba ba ta inganta ba ba ta ciya shi su kuma waɗannan sharuɗa su ne suwa ne a littafi ya ce fasikatun guda shida ne su sai a ji su sai a kiyaye su na ɗaya akwai tsaharatul hadasi akwai tsahara na hadasi za ka yi tsalla ta yi alola sai kai tuka a kaga wannan ya karya maka sarki in kuma ba sarki ba tsalla in ba lola ba tsalla don haka dole sai ka samar da yanayi wanda zai samar maka da tsarki a hadasin nan karami ne ko babba duka daya ne a ai akwai janaba a jikin shi ko kayi wanka da sabulu za mu ce da janaba a jikinka har sai ka yi wankan tsarki kamar yadda shari'a ta yi umarni sannan za a ce to yanzu kana da tsarki komin iya wanke fitsarinka in dai ba da ruwa mai tsarkakewa ba ne za mu ce ba ka da tsarki wa taharar bulhararsa da kuma tsarki barin datti wato ga kashi a jikinka zahiri ai sai ka wanke sai ka tsankake kan kabarinsa sannan ne a sallarka za ta inganta hadisai sun tabbata mun sha faɗi a nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah baya an san sallah ba tare da sarki ba don haka dole ne abubuwan nan guda uku ka tabbatar suna da tsarki kafin ka yi sallah na ɗaya gangan jikinka ka tabbatar babu wani najasa a tare da shi na biyu tufar jikinka ka tabbatar babu najasa a tare da shi na uku mahallin da za ka tsaya ka yi sallah wuri kenan al ka tabbatar babu najasa a wannan waje idan har aka yi rashin sa'a aka ce akwai najasa to in ka yi da shi kana sane sallarka ba ta inganta ba ba a sallah ana ɗauke da najasa a jiki ko a tufa ko a wajen zama duk wanda ya sallah da wannan yanayi ba kuma ita ce ƙarken ikonsa ba to sallarsa ba ta inganta ba in an ce ƙarken ikonsa muna da salisal bau shi fitsari ba ya daina diga masa muna da mata masu yoyon fitsari wannan sukan tare da najasar za su yi sallah saboda lalurar da Allah ya aza muku Allah ka aza muku ruwa, sai ka auna kuma dukkan irin waɗannan abubuwa jini na jasa ce in yi yawa a shufa ba a sallah da shi in an yi bai inganta ba to amma wanda yake ba zai iya tara jinin jikin shi ba shi wannan ba shi da laifi ko da a wajen yaƙi ana halbin shi yana halbi an ji masa ciwo ba yanda zai iya canza kaya ba yanda zai iya tsarkake jikin ko kayan hakanan zai yi tsallasa gwamgwajen yadda hali ya kasance ba aibi ba ne a nan tsallasa sahihiya ce amma wanda yake da lafiya ba shi da matsala to ya sallah da duk abin da shari'a ta ce na jasa ce sallarsa ba ta inganta ba Allah ka kare sai a ah, na inganci na gaba wasu barin gida. fuskantar ka'aba a lokacin gabawa zai yi sallah a fuskantar ka'aba kamar yadda muka sani in ka ba ta bai ko ka kauce mata kana sani da ganga to sallanka ba ta yi ba ba ta shirarka ba a fuskantar ka'aba mun yi bayani nan baya kaɗan cewa matakan sukan bambanta wanda ke ka'aba to dole sai ya yi sai yadda da zai tafi a wannan saitin zai dungurin ka'aba ne idan kamar yadda nake da ginshikin nan sai na ɗan kauce haka tsallata ba ta ba wanda ke wajen ka'aba yana hangota, ta shi ma saiti zai ba dole saitin shi ya dungurin ka'aba ba wanda ke wajen maskacin nesa zai fuskanto jihar ka'aba kamar mu kuma da muka yi nisan nisa za mu karta shi inda ka'aba take wannan kibilar da muka sa gaba da za a yi kibiya ta tafi ba kwana har zuwa marka har zuwa ɗakin ka'aba ba dole ba ne mukin ha kila an gane nufi na kila tsakanin ka'aba da inda kibiyan za ta wuce akwai kilomita kaza an fahimce ni? to amma sallan mu ingantacciya ce domin mu fa aina matu a kan wata Allah inda duk kuka fuskanta to nan ne kuma ainihin ka'abar Allah take kuma kun yi daidai kuma mun yi magana wani lokaci nake jin in ma ba mu yi ba in yi yanzu idan ka zo ka rasa gabas ka rasa yamma ka rasa jihan ka'aba amma kuma ba wanda za ka tambaya ya nuna maka to a nan sai ka yi ishtihari shi ne mafi ingancin zancen malamai akwai masu cewa kai sallah su kuma wa ha za ta kali maji ja'ala sun fi dini min harashi Allah bai sa mana kunci ba bai sa mana kaza ba a'a inda ka sami natsuwa bisa kyautata ka nan ne gaba nan ne ka'aba to sai ka fuskanci wajen kai sallah kuma da za ka gama sallah sai a ce ba wani Allah ai ka biyan duba ba gabas ba bai zama dole ka maida ba maidawa mustahabi ne in kana cikin sallah ne sai aka ce yau maka hurkanta to ka san yamma aka san gabas ne ko sai ka juyo ka kaburkanci gabas sai, kuma sallar ka ta yi duk jihar da aka nuna nan ne jihar da za ka fuskanta arewa ko kudu a ganin ka da to sai ka juya nan ne ka abarta kuma sallaka ta yi insha Allah subhanahu wa ta'ala ba ka da matsala akan dukkan al'amari ha yau akwai lokacin da ka san gabasin bai bace maka ba amma lalura ta sa ka yi sallah ba jihan gabas ɗin ba kamar soje wajen fagen fama ana halbi yana halbi eh? yayi iya bai dai halarta ya bar lokacin sallah ta wuce ba gashi kuma dole ya fuskanci yamma yana fuskantar gabar za a harbe shi to a haka nan zai fuskanci yamman shi ya fara. kuma da ana irin tarzoman nan ana neman mafaka maguda wani lokaci a buga gabas wani lokaci a buga yamma ga sallah ta zo ba ka bari ta gida haka nan kana guje-gujen kana sallar ka a zuciya da kira'a in za ka iya da komi wa bayan hali wani lokaci kana gudu ta gabas in ka ga ta gabas din ba mafita za ka yi kwana ta yamma kuma kana sallar ka to wannan misalai ne ba fata ba Allah ya kare mu barin dukkan matsalar da zai hana mu fuskantar gabas amma in ya auku to ga yadda ake maganin al'amura kuma tsallakar kadijiya ce wallahu a'lam sa'annan wasashar al'aurashi da suke ce al'aura al'aura kala biyu ne kamar yadda malamai suke faɗi akwai al'aurashin muzallaba akwai al'aurashin ah, mukaffafa akwai al'aura wadda take mai zafi mai tsanani ko in ka bude ta a sallah ba ka da sallah akwai wanda take sassauka in ka bude ta ka sauye sallar ka ta na kakaladanka al'aura wanda take mugallaba gabanka da bayanka wani matashin sai ya sa ya singile shi ga wajen zamani ba hanba eh? sai ka da rabin tsoyewan shi ya fito har da farin tsoyewan da a waje a wannan ya ba ta kallon shi domin yana cikin al'auratul mugallaba yawa haka nan kuma abubuwa dai gwaggwadon hali in ka bude abin da yake a ƙasa da gwiwa ko wani sashi na cinya sashin cinyoyinka to wannan ka naka saladan sallanka amma sallanka ba ta ɓaci ba domin cinya al'aura ce ga namiji muhaffafa ga mace mugallaba E al'auran mata ya fi ƙwari ma'ana ya fi tsanani ita mace daga ƙirjinta zuwa ƙaurinta duka al'aura ne kuma ba kowa take fito mashi a wannan yanayin ba daga muharraminta sai mijinta irin tsawon nan da wasu mata ke yi a gidajenmu iya ke ji ga wan miji ga kanin miji ga sunanne ga ga wan uban miji ga tsanin uban miji duk manya to kika suna yin rawa duk haramun ko kuma shigan zamani yanzu an wuce ɗaukar zani a kirji mace a gidan yawa da minister ko ta sa damammen wando ya kama ta da ɗan guntuwar riga tana yawo a tsakar gida ga wan mijinta ga kanin mijinta ga wan mahaifin mijinta ga kanin mahaifin mijinta ta haramu eh Kwarin kuwa in yi kadai ne a gidan ta sa maka dan kamfai ma ba laifi ne ba in ta nishaɗu ma ta ji za ta dawo ta yi zindir ka yi timbir ta kawo kujera tsuguna ka ci doya a tsakan gida ta zauna ta hatta ƙafa tana mai gida barka da zuwa eh ka maka ya fice mai gida barka da zuwa ba ne laifi ba duk salo ne na a kau da hankalinka daga ƙadangamin bariki in kai da ita ne shi kenan la da'a wa la da ba cuta ba cutarwa a duka al'auran nan shi ma sai da yanayi inda za a ce dalili sai dalili lalura ya faru al'umma ba su da sutura aka za su sallama. inda ganye siyan ko su ɗan fasa a nan ne ya halatta a yi sallah da tufan alharini ga mazan ma ina jin na taba bayani idan haka ya auku allah kada ka kaddara mana hatta jam'i ba a fasawa sai dai salon jam'in wasu suka ce layi ɗaya za a yi ba na gaba ba na baya duka a zuwa hukuku da sujada na wani littafi na taba balewa ko wawaiwar gani iliya ɗan mai gari ko a wani wawaiwar gani Allah ya fice mu wasu suka ce a za a yi tsohon hali manya ya shiga gaba amma za a yi sallan makafi kowa ya rufe ido yanzu dan Allah in a sallah aka yi wannan to wani lalacewa ya kai mutum a bakin titi sai ya juya mazaunai shi kawai ya saki jelen halittar shi yana tashi mutane suna wuciya suna gani ko a gada motoci da masu abin hawa suna wucewa kawai shi ya na tubi wai yana wanka ya dawo gona to wannan tsohon yayi kenan tsohon yayi to yanzu matasa da masu halin matasa mahaukata in suka kama cacin da 'yan mata turomin huskan ki gana wani turomin ƙirfin ki gana wani to ki tuɓe rigar ki tuɓe rigar nona ki ɗaukan mun ki turon mun ni ma zan tuɗe na wanda turon mun haka ake yi sai ya tura sai ta turo to turo mun ɗaurin kalangun ki shafin ki gaba ɗaya in gani sai ta amma a tuɓe ni ma zan turo maki na sai a tura to bude kafa ki ɗauki halittar ki ki turo mani ni ma ga na wani zan turo maki in mun gama mu goge sai ta tura wawuya wawan sai ya tura idan ya so shari sai ya rike sai ce ki zo mu gana in ta ce gaskiya ni ban taba yi ba ba zan yi ba ce wala duk hotunan nan nan zan zan tura zan tura ma duniya kun gani ko haka suke yi sai su ta fata yayin mutane da muke ta a wuya duk sanda yake son ya lalata da ita sai ya ce ta zo yana waje kaza in ta ce ita ita ta ce wallahi zan tura duniya yau duk duniya sai an ganki to idan dai ana sallah aka ce a rutsa ido ka a ga halittar wani ina masu buɗe bulukin suna kallo ma'aura wani zai ce baya iya fawon da zai gama kan shi sai ya ga bulufin kaga la'anannu ne la'anannu ne wani kuma haka zai sa da shi da iyalin suna kallo sun gama kallon shedanci kuma su kama shedanci dan ba suna suke yi ba annabi ya nuna daga fa'ar aure har zuwa haihuwa har zuwa mutuwa ga yadda za a yi wannan ba shi ciki shaidan ne ya koya mu ina masu koyo a sha nono hmm? aljima'ul famawi ina suke ka sama matarka halitta a baki tana tsotsa tana shan fitsari tana shan maziyi tana shan maniyi kai ko ba a ce maka da cinta ba ka kai ka san ka da ita kazama to ina masu kokon gaban matan kai jama'a ka ji abu sai ka ce tatsuniya sun koyo daga annan yamma sun koyo daga annan yamma Allah mun gode da yake an gano cututtuka aƙalla bakwai masu yin wannan ke kama su ‘yan eh, ta dace ‘yan eh, mata dace misawakun harsun lakun fatu harsakun annaki itin o matan ku gonanku ne ku je masu inda kuke so a'a ku je masu inda kuke so kenan ko ta ina ko ta kunni ko ta baki ma za ka iya kai. shiga ta hanci to sai ka shiga ta hanci da yake ba ka da kwakwalwa kai mahaukaci ne bakin da aka ce a yi zikiri a karanta alkur'ani da shi kake tsotso maniyin matakka ke kuma kin cika abu a bakinki saboda wawanci kin taba jin wani sahabi ya yi wannan aiki ko sahabiya Allah ya kiyace su kina shan kazanta kina shan guba kana tsotso kazanta kana tsotson guba Allah ya kame ni to kun gani irin waɗannan abubuwa duka na fitsara da shekanci ya waje ba musulmi kiyaye yawa da tarkul sannan na daga cikin abin da yake wajibi sallah ba ta inganta sai an bashi kiyaye zarce ba a magana in ana sallah Mana domin mun gama sallan ne ya za mu ce bari kawai zan gaya maka Allahu akbar a ya zama ba da farkon musulunci ba a hana yin magana ba ne ana tsalla. har lokacin da aya ta sauka wa qumu lillahi qanitin daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba wani abu da ke inganta a cikin sallah na zantukan mutane wanda biyayi yayi kuma ya ɓata ba Allahumma sai inda dalilin gyara sallar liman ya yi hakanuwa an masa tasbihi ya haka mai yayi ya samu ya ce mai ya faru a ce ba ka zauna ka biya ba mai ya faru ka ƙara a ɗaya me ya faru ka rage a ɗaya shi kenan shi ma ana yi wajen bukata kamar yadda muka karanta wani zarafi baya na hadisi na zuliya dai wanda yake ingantacce to shi ma wannan wajibi ne a kiyaye kuma a tsare shi a na shida na karshe وترك الأفعال الكثيرة kuma wajibi ne a bar su wani aiki mai yawa Su wani aikin da za ka yi ba wanda ya shafi gyaran sallah ko aikin sallah ba yana iya bata maka sallah domin yana takbir ila taslim annabi sallallahu alaihi wa ya nuna mana abin da yake sallah dole ka kiyaye kuma don ya nuna maka kai da ya koyar da sallah a aikace sannan ya ce maka bai sallu kama a aikin ne kusan yi sallaku tamkar yadda kuka gan ina tawa bugu da ƙari a malam abdullahi dan fodiyo kanin shehu usman dan fodiyo a cikin littafin sadauƙul musali yana cewa wal amalu salilu fiha filu, wa mithluhu al-kasiru sahwan yaf'alu ko faru. aiki dan kin da gangan wanda ba shi da alaƙa da sallah yana fata sallah haka nan in aiki yayi yawa bisa haskannuwa haskan kamar ba tsalla ake ba shi ma yana fata tsalla shi ita tsalla lokacin duk da muka zo za mu yi ta wajibi ne a kanmu mu natsu duniyar gaba daya mai mata uku a lokacin hankalinmu da tunaninmu ya koma ga abin da muka roni shi ya sa aka ce ka je ka yi tsarki don hankalinka ya dawo jikinka ka yi alola don ka an kara ka faɗaka a kan abin da ka fuskanta to dai wannan tattalin bai sa ka koma ga abin da ka sa a gaba ba sai kuma ka zo kana kabbara kana tunanin maimuna kaga abu bai yi ba kana kabbara kana tunanin kudinka ya shiga ko kaza ko an riba ko an faɗi kana kabbara kana tunanin aiko akwai alkawari kaza a kaina a'a ana son komi na duniya ka yi aje shi waje ɗaya kai watsi da shi ka shagaltu ka himmatu ka mai da hankalinka lahaman wadama zuwa ga bauta ga mahaliccin ka jalla jalalu domin shi kake sallah don girman zatinsa kuma kake neman yardarsa wannan sallah ita ce sallar da kake amfanar mai gida ba wanda yake exercise yake motsa jiki kawai ba قد أبلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون Allah ya ce muminai sun samu babban abu a gidan aljanna su ne waɗanda suke kushu'i da kudu'i da kaskan da kai da mai da hankali a cikin sallar ya tazara'un wallahu a'lam Allah subhanahu wa ta'ala shi ke da sani wa subhanaka Allahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم kamar yadda ka ce mana wanda ya wanda ta da na ne kura a da a mutane su ne mai har a to shine a cikin bayani na nake cewa akan dubi matsayin mutum idan kafiri ya hauka yana nan a kafirin shi idan fasiki ya hauka yana nan a fasikin shi idan salihi ya hauka yana nan a salihinsa wanda yake shaye-shaye har ya rasa hankali to ai shi akwai tuhume-tuhume a kansa domin na daga cikin babban ni'ima da Allah ya bawa ni'imar la'afi shi ya sa cikin kulliya la'am wato abubuwa biyan da addini musulunci ya zo ya tsare mana akwai hirzul aqli shi sa duk wani abin da yake hadith ne Allah yake ya haramta shi to wanda zai shaye-shaye ya haye ya hauka ranar tashin alkiyama za a tambaye shi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazula qadama abdin yawm alqiyama hatta yus'ala an arba'a ba za a kafan bawa sawunsa ba za ta daga ba sai an tambaye shi a tambayoyi hudu daga cikin tambayoyi hudun nan wa an jasadihi fi ma'abalahu sai an tambaye shi kowace gaba a jikinsa yaya ya gaji yadda ita ta tsufa kowace gaba ya aka yi haka yi doro ya aka yi fatar kake taushi har ta koma kamar bayan ka dangane ko kada ya kai idan ka yi raunin gani eh da ko dan duhu-duhu inda da ɗan haske koya ya ne za ka yi karatu yanzu ko zai kai haka in kaga ana haka ko ana haka to da matsala ko kaga an haka duk matsala ne to ya aka yi ka soma haka sai an tambaye ka to balantana kwakwalwa ya aka yi ta haukatar da ita da shaye-shaye sai mutum ya amsa kako ga bai da amsan da zai ba da wanda za ta gamsa inda dai shaye-shaye ne daga nan kuma sai abin da Allah ya yi ai ko ko tan gade ka yi a gidan hawa sai ka yi bayani a bai kafin ta ba sai da ya yi babban ƙaro domin shan shi ma kawai ko bai hauka ba ramun ne kullum muskirin ham wa kullum karmin haram yana cikin hadis wa harama alaikum al-khabari Allah ya kare na alaikum mm

babu abin da ya kai yin sallah a kan lokacinka kamar yadda ne bayani ta saboda haka mutane suna sakaci da sallah kuma malamai sun yi bayanai galla-galla yana cewa na yi bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zarafin da aka tambaye shi wani aiki ya fi falala ya ce asfalatu li waqti haka yi sallah a lokacin ta ke to yanzu wasu da sun ga hagani hagani ke su ce a hada a tafi shi ne na ce ana wasa kuma ana sakaki da sallah wanda bai cancanta mai haka ba hada sallah lokacin ruwa tabbas malamai sun yi bayani tsakanin waɗanda suke ganin za a yi haka mahuta ce akwai malaman da suke ganin ma ba wannan sallah ba a amma da ka ga hajjari ka kama haɗa sallah da ka ji ista ka kama haɗa sallah ruwa ba ruwa ba ka kama haɗa sallah wannan sakaci ne da sallah gaskiya ba ba daidai ne ba duka da liman da mamu wasu ne? Hmm? wasu maharsani sosai wasu kuma da sun ji ɗan sanyi ne a ce a haɗa a haɗa a zuwa da la'asar, a haɗa majaruba da yi kuma mutum ya fito ya kama wankin mota kamar da gaske kuwa ko da ya gaske bai hau mashi yana can gasa gani. ko mai tiraida ya kuɗa shagon shi duk ba sanyi a wasu da kan da ɗaya wani ma kusan shaɗi wannan kakaki da sallah ne haka Allah ko mutum ya je da kari yana kira wallahi a ibada ba mu da abin da ya kai sallah mu yi hatta mu yi hatta domin shika-shikan musulunci guda biyan ne akwai wanda za ka samu biyu kawai yake iya yi ukun sun gagare shi mafi yawan mutane kuma uku suke iya yi biyu ya ci ƙarfinsu yanzu a nan masallacin in ka ce ina wanda ke zarta duk shekara mutum nawa za ka tarki a nan masallacin sai dai mai fatan a baki zakka su biya biyawa wannan magana haka take za ka ga mutum fes iya kan banan shi na yau ina gaya maka ga shi fes kana gane shi in ka ce a fidda alhazawan da ke nan duka yawan jama'an nan mutum nawa ne ya je aikin haji to billahi ladhi wasu anan har su mutu ba za su yi zakka ba ba za su yi aikin haji ba ka ji an kuma kwace na gaya muku wata rana sai wani ya mutu a ce ka kokari aikin haji ba ka abinda aka bari ke kuma yi zakkan ba ta gani sannan akwai wanda lalura ke samun shi bai iya azumi ba ma zai yi ba ma daman yi awa uku bai ci abinci ba to sai dai a kwashe shi ko ba su da za ka ce wannan yi azumi ba azumin ba zakan ba hajjin amma kuma ya shiga aljanna in kai wasa kai duk da kai waɗannan ya buga ka shiga amma waɗannan biyu ba a makowa sauki matukan yana numfashi tauhidi da sallah ko kana gadon mutuwa ne in dai da hankalinka sai ka yi sallah ko azuci ne sai ka yi sallah shi su ba sauki kuma kana rabuwa da tauhidi na tsakon daya to hankanka ya watsi to amma tare da haka muke wasa da sallah mu kula da Allah mu daina bin son mu. wa alaikum assalam ba zan iya ɓata sallar mai sallah ba amma dai ina maka kashedi ka kiyayin haka amma na faɗi akwai malaman da suke gani in yi haka sallar ba ta yi ba akwai da haka sai ka kiyaye har ga Allah sai ka kiyaye ya sa na taɓa magana a nan na ce ai a nan akwai alhazai akwai ɗan umura duk sanyin madina ka taba zuwa aka hada sallah in ka taba yin umra ko da umra ke lokacin sanyi ta ko ba za ka taba hada sanyin maka da na madina da na zazzau ba mu ba muhimmin abu muhimmanci ina rantse maka da Allah komi ruwan da ake yi idan aka kira ta a waya aka ce nan da minti biyar ka je kofar gidan mai martaba ka kanshi dubu goma kacal kan ce dubu ɗari dubu goma kacal wallahi haka za ka fita kacal in ka tabbatar goma za ka an ka dawo da ita saboda Allah za a ko ba za a ba abu jama'a to ba mai wallahi duka waɗannan ni ina fahimtar kuna wasa da addini yana maganar mutum kawai sai ya shafi safan kafashi a maimakon wanke kafa kan mu manta a nan wajen na yi maku bayani na da yi dina usmanu allah shi kama maka ya dawon da imamu buhari ya wajen wanke kafan ma sai da yi bayanin ya ji tsafan yatsu daki sannan bayan ya gama ya ce na ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi alola na hawa wudu'i haza kwatankwacin irin wannan alolan da nemo kuma tsada man tawadda nahwa wudu'i hadha thumma salla raka'atayn kutuba lahu ma taqaddama min dhanbi wanda yayi alola irin wannan alwalatawa sannan ya salla raka'a biyu to an gafata masa abin da ya gabata na zunubi shi to koma wannan ne kawai ba a ce maka wancan na da matsala ba wannan za ka yi kowancan in kana da san alkhairu ba na tsammanin kila fita ta wannan kofar ya fi wahala fiye fita ta wannan din ta nan za ka fita ba tsallake-tsallake kila ta nan da tsallake-tsallaken wajen alula sai aka ce in ka fita ta nan dubu goma za a baka in ka fita ta nan dubu dari in ga wanda zai fita ta nan mafi nawa ne misali ne kawai misali ne kawai ko da ko za a yi layi a bata lokaci ko? saboda Allah jama'a musulmi ballantana wani abin tsoro ya inganta sai dina umar suna alola annabi daga nesa ya gaba su wanke kafa da kyau tun daga nesa ya rinka shela yana sanar da su wailul lil a minan nar tsananin azaba ta tabbata ga duk sawun da ba a wanke da kyau ba azabar kuma ta wuta kuma ka ji in ka koma fuka haɗu su gaba ɗaya sun watsi da wannan A hatta huffi sun sa da sharuɗa ba za ka sa shi don kwalliya ba ba za ka sa shi don wani abu daban ba ba za ka sa shi don maganin sanyi ba ba za ka sa shi don sauro na yawan cizonka ba da je sauransu da sauransu kuma shi ƙarfi ya kasance yana da sharaɗi kaza yana da kaza bai kai mataki kaza ba ka sa shi domin ibada ga Allah don Allah in ba don wannan magana ba wane ne yake sa safa da sunan yana bauta ma Allah kila an fahimce ni kamar yadda mai sa hufi da ninyan bautan Allah yake yi mafi yawa akan sa ne don kwalisa takalmi na ya yi macin da safan nan ko kuma sanyi ya yi yawa ko ina son ƙafa ta ta gyaru galibi in kuma da wasu manufofin ku faɗi na daga cikin sharuɗin hufi ya zan salihi ne da za ka sa kai tafiya da shi ko ina shi za aka ce don ka shiga bayi don ka shiga kafo don ka shiga ina ne da shi za ka kwana da shi za ka tashi ƙa'ida kenan kuma shi ya sa sayidina ali radiyallahu anhu yake cewa law kana dinu bi ra'yi la kana asfala al-khuffi aw la bil mar'i min a'lahu wa kan ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam tawadda'a famasaha ala ala khuffi da addini da ra'ayi ne ko na ga ya dace da kasan hufi shi ya kamata in za a shafa a shafe tunda shi ke taka daki ba saman ba amma na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alola sai ya shafi saman kufi shi Kada ake ki ana sa shi a tafiya da shi ba a sa shi a saka shi takalmi ba kuma shi yasa ma aka ce daga cikin sharuɗan gufi ya kasance bai na so ya ka kafarka inda za ka bi ta wajen taɓo da shi safa ba sunan shi shankar, shankar, ko ba haka ba ne so jama'a musulmi dai ƙa'idar ne da kullum nake kira ko da wani ya ce ka zannan shi daidai kai masa manoniya ka fita kada ka ce sam sam sam ka yi aikin banza ga abin da nake fahimta shi ne daidai idan ya jama ya yi wanda yake mutafakun alaihi ya tsira ba wanda zai alola ya wanke sawun shi sako-sako wani ya ce alolansa da yi ba ko akwai duk duniyar musulunci to kana goga saman safanka kake ku shiga safu wani sai ya gudu ce ba zan yi sallah da wanda bai da alola ba saboda haka ku lura da kyau duk wani abu wanda zai zama an baza ka a faifai wani na cewa aikinka ya yi wani yana cewa bai yi ba in kana da tunani ka yi abin da ba wanda zai ce bai yi ba a duniyar musulunci ka huta ka huta kamar kasuwanci ne za ka sai haja ka tafi da shi wani dare, sai aka ce maka kasuwarsa ta tushe wannan ya ce kasuwarsa ta tushe sai wannan ya ah, ba ta tushe ba in kana da hazaƙa ne ya kamata ka yi sai ka sai wanda dukansu sun ce kasuwarsa ke ci don kada ka je a mai kai tumatir iko eh? eh eh ya ne ta kasan mota ya gudu saboda ba maganan kwai a kai tumatir ba ne yanzu ana neman kudin da zai fi Allah ka mu da banani. shiko ya biyo jalle na Da Allah daga kai a yi haƙuri eh, bismillah وعليكم السلام yayi hmm. yana cewa an magana akan abubuwa uku dole ne su zama masu ƙarfi kafin sallah ta inganta jiki tufa wajen da za a yi sallah to idan tufarka da ba fa haka kake ko kai sallah da ita ko amma ya bushe sai kai sallah da tufa. a nan mafi yawan malamai sun ce sallah ka wata yi wa inda gangane idan ba da gangan ba ne ka tuna daga baya sallar ka ta yi in ka maida a lokaci ka kyauta in ka maida ba ta yi hadisi ya inganta na na aisha allah ta'ala ha ta ce annabi yakan yi kan sami tukarsa sai in kankare sai in mutsike ruwa amma ana ganin asali shi ya kuma yi sallah da shi to kai ka ce ga nan ne kuma illa ya bushe ko a kai ka gaba kai ba wannan ya tashi daga wannan hadisin cewa ana ganin asali shi shin maniyi najasa ce ko ba najasa ba ce nan ne malamai suka kama majunan sosai wasu suna cewa najasa ce shine aglabiya wasu suna cewa asalinsa ba najasa ba ne amma kasar shi inda an ce akan kankare shi a mutuke shi a jalke shi to in ba a kankare an mutuke ba kuma a yi kenan kar ba za a yi ba ina mafita ka hau tudun mulkiya ka wanke ka wanke ka huta da sabanin malamai kila an fahimce ni kullum in ka ji irin wannan wani na cewa daidai ne wani na cewa ba daidai ba ne me ya kamata ka yi ka yi abin kowa in ka yi ba zai ce maka ba daidai ba domin in ka bi kana bibiyan ba daidai ba ba daidai ba ba daidai ba to sai ko ka dace a wani sai ka fada a wani wallahu a'ala muna fatan Allah ya sa mun dace a dukkan al'amuran mu Allah ta yafe mana tukkan mu Allah ta sani mana imanin mu Allah ta ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za shi na adal Allah shi dukkan da ke dukkanin mu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah kai mana magani mu. Amin. Mu mu maza da mata Allah ka gafarta musu. إن كانوا mutazo Allah ka sa mu cika da kalmar shahada Allah ka sa gogon mu ya اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام راكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم لموتانا اللهم بلغ حوائجنا وحوائج إخواننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم Thank you.